daya hmm. eh. ah, ai kasan da yake so yi ne kaga ai shi Allah ta'ala na zan faɗi magana kadan faɗi abin da ba ka ba Allah ma bai bar a yi arfa ko ina ya ce mutum ne je sai hadaya amma bai san an kai ka hillu ko ba kai ka ba ka gane ko to yana sai tsora hadayan za ta yi ta ga ce in na ce ce Allah cikin ikonsa sai iza kabilan da za a yi hajji a wurin su da ba zaɓen wa sakati da damfara da ba zai wahala yanzu da a ce aka ne a ce ka kora dabbobi na sai sun wuce riga cikin can bayan mararaban jefar nan kuma ka sake shigo da su ai zai ce na kai su sai eh? ce na kai su yanzu na iya ɗiba dabbobin a tirela su je su fadar da su sannan da mutanen da amana sannan ga hukumomi ba abun mamaki ne ba su ce to idan ka je san ka kai ta can za ka karɓo da shi sannan ka kawo hukuma sannan hukumar nan sai ta su kan sayarwa sai an yi haka su kuna saboda baƙi ba su sani ba saboda menene kulawa da ainihin abin nan din sannan su kuma ba su san Allah ya rufa musu asiri suna da gaskiya ba za a ce ba ne da shi kawai yanzu za ka gaba mai zai sai sai yanzu ina son ne yake da suna ina son katako nawa nawa ne katako je dubu ɗari ya ce to rubuta mai shi dubu uku uku rubuta shi dubu uku uku ina son nan guda dubu uku uku ai kaga ni kuma nawa ka bani barayi barayi ya ni ko bukan larasi barayi biyu ya sayan da mai sai da ba yanzu nawa dubu biyu zai ce ni ga ni ma sallame ni ma bani hakkina hakkin sa ya ko hakkin sa ya bashi sannan sai rubuta masa dubu uku a kai wa wancan aja da kuɗin gashi karshe saboda haka nan ba sa haka wanda aka fama shi yayin haka na dare ba abu wace ne ba ce shi da an ga zauna haka isha ce wannan abin da zai fi sai ta kashe shi kawai ne ta'aziri bai da adadi ba haddi ba ne ba wannan aje a kashe shi a matsayin musulmi ne abin da ya shaƙa ba kamar ta musulma ya na sallah domin cikin wannan cutarsa ta fi cuta kaza ta fi fashe ta fi kaza in malamai suka zauna ban ce hukuncin da ba ne yanzu amma ana akwai majalisar zama ta malamai irin wannan in aka tafka sai abin da suke yi duk ka saka yanzu aikin maslaha wannan a kashe shi kawai malam za a kashe shi farko na abin ya kawo kuma ko a gaban jama'a kowa ya ji gobe ba zai fara neman irin wannan kudin ba haka Allah ya zabi kafan kuma da mu ne ma mu ma za mu abin to dole za ka sai shari'ar musulunci ba a duk da mu shari'ar musulunci ce ba gaba ɗaya ne ake ta yi za Allah cire mata albarka kawai mai za ka bani ka ji da sauran sallami suwa ne sallami suwa ne sallami suwa ne daga nan ka bu a yi maka ka gama yi karfi na shi kuma yi karɓa wa yancan nasu ko kuma ce maka je sallami ba ne ni ba na so to na wane nan nashi ne ai ka ce ai na je na ba shi shi a ah, wani bakarin ka ne ni na ba na sadaka nan ka zo ka karba dauka ba ka shi da ba duk da ka biyo bai ba ballan ta naka ce za ka ko in kayi mulki ko mulki a ga bincike a sama bincike bincike sun zane duka ta sama a sanar da fake don ba tarbiyya ba su san Allah ba ba su san annabi Muhammadu ba a matsayinsa na manzon Allah sai dai sun so shakfiyarsa Muhammadu ne dan Abdullahi ga garinsu Makka ga tarihinsa ba su san in an mutu za a tashi ba don mutuwa kwa yadda bai mutuwa sun san za a mutu amma ba su yadda an mutu za a tashi ba kuma ba su da imanin Allah na gani ba su da imanin Allah na da iko ba su da imanin Allah na ji saboda kana haka muke zaune da yiwon wahala kwanar wanda za ka hulɗa da shi ba gaskiya da wannan almajiri ne duk ɗaya ne ba wannan ɗan boko ne duk ɗaya ne ba wannan jahili ne wani lokaci ma kwanda jahilin kai masa barazana idan ka cuce ni zan gane na san komai wannan tsoron ka ne zai sa kace da ke sai wannan mugu ne sai ma gaskiya saboda ya kashe masa ko ina ka sani wannan ita ce babban masifa amma can tambayar da kai yi malam da ba za a yaka ba ga hukumomi a ce mutum bai kai su ba sannan ka kaddara ma da za a yi haka ai baka sani ba shi da Allah su ma suna yin iya iya wasu ne ka je wuri ka ta irin dokoki da ke wurin ko mutane na ka dubi fa a nan a garin ku za ga mai sayar da wasu mutum goma suna bin ka dan bokiti ne fa wanda bokitin nan da za a ajiye shi su ne ba zai ishe su ba amma a zo a yau sun zuke tafiya tana kallon su na abun nan sai yi ta yi nan taje da an ga wani attajiri ya ce ya ne kofe su rugo da gudu su zai daya a ba da naka ba da sanata yanzu can wurin yanka nama ake bayarwa kyauta kaga jama'a wai hmm? wanda bai je wurin nan ba ya Allah ka kai shi shi ma je dai iga in ana bayani ya gane me ake faɗi wannan shi ne buri na kawai ko za ka karanta ka samu daman karantarwa a da kake faɗi su gan shi a aikace da Allah za ka iya ha mutane amma yanzu duk abin da ke mutane ba su sani da jin labari kawai suke hmm. to Mm-hmm. tashin hankali ba ma wani bambanci ne ba kamfanin tsaye ne menene ɗaya ne amma wani ya iya saya ko kuwa ya iya saya ba a tsaye da shi nan ne na ga abu da zai da aka yi koshi garan da zai iya saya afu da dan ta koyo ta takarda a nan ne bayan kwana uku ne ba a cin ha ko yaushe mu hatta da tsimar ne an je to da ko yan boko kuna iya gane da tsimar da ko ba ne rage wannan ma ne za a fashi dubu biyu da kaza da kaza yanzu dubu biyu da ashirin to za a daina shan shi dubu biyu da ashirin da bakwai sai ka ga eh to an sake a wadda nabdan kanta ka iya yin haka da zagiya ba ta kuɗi to to ma ga shi nan ma ya huta an sha wahalar canzawa tun dan gaje canzawa sai ka biya su apple wannan an sa ga ran da aka tsinko shi za a daina cin salon nan da kwana uku kaza ga watan kaza ga watan za ka debo shi amma in ya kai wata kaza wannan ya kwanta kai da igalar ina ma ina nan ya ɗebo wanda ya kwantarci sai ku ba ne wanda ya kwantarci <laughs> abdulsalamu na nan zan kai masa zai ci ba ma ci ba sai rai sai a sayar min da wanda ya kwantarci to wayannan mutane ne Allah fai da su ya kamata muna karatun tarihin mutanen nan tun farko kabilar duniya babu irin balarabe a yadda ta halitta su tsakanin 'ya'yan adamu da ban Allah yesu yankin wurin kansa duk duniya ba irin wannan yankin duk nan da tsakiyar duniya kafa ita ce tsakiya masu arna da musulmai ya kudawa da kiristoci sun san ba za ka iya mallakar duniya ba sai wanda ya rike nan wani don haka yin har yanzu ai a kwana ta yi tagiyar ɗin su su da laraba wurin su kama wurin don in ba nan ka mallaka ba ka iya mallakan duniya da da yake suna da ilimi ai gaba ke da maf ne maf su kasan maf taswiran kasan da yake da suna kasan isra'ila daga falas daga nilu zuwa kuratu daga nilu daga nilu daga wannan rafin na ainihin abin ina ya mata ya tafi ya tafi ya tafi ya zagaya har ya kai iraki ya kewaya ya kewaya ya haɗa ka kasan su kuma yanzu haka su kwana su tashi yaron su ya san haka babba ya san haka namiji ya san haka mace ta san haka su kwana su tashi wannan shine target ɗinsa sa duniya duk inda bai da ya shiga nan wurin sun kawai shi na zuciyarsa in ɗa zai haifa sai ya nuna masa sau da ƙasanka ka gana za su zo sun ɓace maka ah, abubuwan muka karanta masu yanzu nan tsakko nan zan tsakko makanta zai ka ake ko i faɗi ko faɗi faɗi ko ya fi sai ya ƙarya ta shi ce ya yi to to eh ya gaskanta ne ya gaskata wannan magana da na yayi ya gaskanta gaskiya ne daga ne yanzu to yanzu wanda suke karatu suke gane to ya ma fito fili ta hanyar zuwa gane ba wannan bayanin da ya fito yi ina a yanzu waye kaga ana hira sun ɗauki mataki a kan haka ko a taru a haka yara mu yi alaji na su yi yara mu yi malam bello yara mu yi muhammadu yau su yara mu yi da wannan matsala da aka kawo wancan wane ne yara mu yi da wannan matsala mu wanne gudunmawa za mu bayan akan wannan muka kyau hmm? saboda haka nan ma shi isa ka ga ai kada ma musa baki sai aka raba kafan nan kasan larabawa nan kasan bakake bakaken kuma ba ta yaba ne ba dan najeriya nijar makiyanku ne kamaru muga ne halaka ku za su yi gana an watse an haɗa kai to ni na fita daga ciki wannan ma na fita daga ciki wannan bane ne da baki ɗaya da ke tsakanin mu yaushe za ka je haka ne can ka ba da gudunmuwa tun da baka tunanin addini su ku wannan sun ce addini ne aya ce aka taurata su da addini suke tafiya muku ba addini an samu wasu kyankyakai buru sai suna ce a aidu ɗaya ne a haɗa ce an ma haɗa kan don dai yanzu a wurin hukuma an haɗa ku. Kusa je ma'aikatan addinin dama za ka samu yin kafin mu. ba maganan kiristanci ba maganan musulunci shugaban wurin kin in an sa musulmi mataimakin sa kirista in an sa kirista sa musulmi kuma su kawai sai aikin su daya su kuma ga abin da ya fito ya faɗi ɗan magana ko sami wani yanzu nake jin magana ma an faɗi don ban ji ba ban saurara ba na saurara dama ba ma abin da za a zargi ni ba don ne ban ji ba na ma saurara in ba irin wannan maganar da ka faɗo ba ina son ɗorai zan bi ka ina wuri ko ba haka ba a dawo min da gidan labarin na san To zan ce a zai tura ya faɗi kaza kuma haka ne kaza kaza amma yanzu ba zan tsora ta ba saboda yanzu in faɗe ta ka mutu da ina ga bari ba ƙaryaki da ba kafa ba shi a zan yi ai makana social media ai ban je ba ni ban gano ba ka nuna min shi ne ai ban je ba tun da ban je ba kuma kuma da dalili dole ya min kiro ina motsi tun da da dalili ban je da kunne na ba yanzu ina sai kwakwa min duka ra'ayi ai ba wai nan za a interview ba in nan za a interview ai ko da haya za a shi to ba nan za a interview ba kotu za a yi na yi musu matsariya tukuna ba da haƙuri kaga dole sai na kashe wasu kuɗi lauyoyi na sun binciko wancan maganar su kaga da ana da shi fa ina da shi zan ce ku binciko hanyar binciken kanta za ta yi sauki ba dole ne lauyoyi na su san abin da ke damuna ba yana gama su kai muna da mun yi mun yi karawan a bata kawai ne mafi aula kada ai mata taliji idan an mata taliji ta shekara yi domin mutane irin wannan maganar dama an yi magana sosai sun sauko magana da za a rusa ta yanda ba komai kawai ai ba ka ai ba wanda bai sani ba a ah, ba wanda ya sani daidai a ah, ba wanda bai a ah, a magana tana da bukatan da kowa da kowa da ka ganin an yi gungu ana yin ta can ma da an yi gungu ana yin ta nan kuma ko da ba a ɗauki mataki ba za a ɗauki gungu gungu ana abu na to daga nan za a fara magana to yanzu menene masallaci min barai mai suka fara faɗi masu sauraron irin wannan ya kamata sun fara magana irin wannan magana mai bisa ya kamata mu ji mu ma shugabanninmu ko da har ne ke shugabancin kasan ina musulman da ke ciki su ma sun fara mai da martani kaga daga nan shi kenan za mu ce to ina makarantunmu kuma su fara mayar da wannan a cikin makarantu suna mayar da martani a cikin makarantu suna nuna ɗalibai sun dan ka jejjen gaban ɗalibai haka za ka faɗi kai ba za ka ɗauko maganar da suka ba ga abin da su abin da ka faɗi ne magana sannan bayan nan kuma irin makarantu irin da sihohi na anguwanni Wani mataki ne anguwanni suka ɗauka wanda za mu je mu wai da wannan ai ka Allah ne wannan magana da ita da babu mu dai a wurin mu duk ba ta shiga ba ba ta biyo hanyar da za ta shiga cikin zukata ba har ɗauki matakin da za a ɗauka kuma ɗauki matakin ya tafi kanan ta da sai ta mulkin mu إلا ما شاء الله عيوب العلي قلت أرأيت المكسورة القرن كباني لا لابار المكسورة القرن دبا دبا وانت كري بعد هل تجوز في الهدي والدعاية في قول مالك بندق بندق في كذا في عشاء في كذا قال كما قال مالك رحمه الله المكسورة القرن كي ينكفو جائز تهلت إذا كان قد بريئا إن يوركي إن يوركي سوهكا وإن كان كغدبا علي ما أحد يدك كفشي كنا فإن كان القرن يدمي إذا كهن نجني wala taslahu ba ta kyautatuwa da halaya qultu amma qawlu malik ne maganan malik hal ya al majruhu aw A jabal ila dai shin rauni wanda aka rauna ta jarhu ma ka ta karkata wa ma da ibrahim ta fada ta samu rauni ko wani da yake da suna eh, abun na ya yanka ta kawai dabar ko mai ciwo dabar wurin wani nau'in maruru ne suna halatta a hada ce ƙurhatun bati ciwo ne na abin nan da dabbobi kama ya kaga cin dabbobi galiban ya ce ba ce eh, masu shanu a ce boru boru shi ne tattu sanannen ciwo ne a wurin ne su masu ciwo ne da sun san ko mai boru kaga kai ba dole ka san boru ba in amma za a nuna maka shi wahala a sha ko kuma likitocin suna magana ciwo ka sai dai ka rike sunan ciwon kawai ciwo kaza na ke damu ka ciwo kaza na ke damu ka yaya ya ya ke ci kai duk masu magani suka faɗi kuntu shi ma haka duk ɗaya ne abu na ma akwai ciwo kana so in ka koma masu ba ka kafa mu yan zangon nan mun suka fara baka labarin ciwo kaza ciwo kaza za ga lagonka in kafe yau shi ne talauci ma da ranar shi talauci na hana gani karatu Ko <laughs> wanda bai da dabba ya talaga ne kaga za ka tada yau sayo rago ya eh, kawo nan zai wuni a zuwa masa dusan bai ciwo ga daga nan ka koma kana tambaya wani yawon na zai ce maka ragon nan wanda ke jan musu ba za ka fito da baka dinga cewa ke la na zauna da ba ba ya cin abinci ya zauna ya yi jigoro ko ba yi da lafiya ne ko shi ne ne ne ne to ka da wannan magana ka sai mu abokin ka na zango sai kai masa magana in kuma kana da mai dabbobi na ma sai ka tambaye za su ce maka kaza ne to idan su ba la ta sai kullayya la ta sai eh, ko ko ba la ta sai ko wa kuma qawlu malik a ah, na wuce wani lada bayan ne masu sosai ko a hali ya ji zul majaruhu a wujabar fil hadari tsala maliku la yi ji zai wujabaru ginal ililu wannan ah, ciwo daga raƙuma bai bai fil hadari ko zalika fit dabarar ilkafira don babban maru na irin wannan ciwon babba ne shi a dabaru ke kala ibn lukafin rahimahullahu fa'ar al-majaruha ya koma maganan gadir an san maliku can yace ina kallon rauna nan ne betil kalman zila shi ma ba za a yi ba idan kana jarhan kabiran dan raunin yana da girma kala wa kala maliku rahimahullahu law anna qauman inda za a samu mutane akhata'u fi hayahum suka kuskure alayya wannan suka zo aka wanda suka yanka dabbobin wayannan wanda suka yanka dabbobin wayannan shine zaka haula'i da haya haula'i wa haula'i da haya haula'i ya ya wannan layya annahu yadmanu kullu wahidin minhum kowanne ya biya bahiyatahu li sahibihi الذي ذبحها بغير amrihi قال لا يجرئهم من الذهية عن اللي ينصب صيبه عليهم أن يسعوا ضحايا الليس سيدبوا بي ويضقوا عن أنفسهم وانا كوي في نعم. ما يسو قصة في سيقلن جنجي ما سئي مجانا قال وقال مالك ورحمه الله إذا لم يكن مع الرجل هدايو إذا بابو هدايا تاريد مصر fara da an yi hudiya kuma yana son ya hada ya fi ma yi da lahu fi ma yi sakabalu falahu an yi furiba ya samu ya yi haramasa wai da hadaya Ta ga yana da abin da zai sai hadaya kirta wai za ka ma ma'afil hadayu inda hadaya tare da shi falaisa ko an yi kallidahu bai kamata ga shi ba irata ya masa wai shi rahu wai da harama. sai jinkirtar da harama har sai lokaci ya yi. wa innama yuhrimu indama yaqdiduhu da zaran ya rataya masa abin da ake ratayawa to yash'iruhu ya masa alama ba'da taqalidi wal ish'ari wa kadhalika qala li malikun rahimahumullah na'am shine ai bar hadayan ba zai da in bai maka alama ba ya jinkirta sai lokacin aiki yayi kafin lokacin aikin kamar yanzu ka samu raƙumi ka sa masa hadaya ka yi menene ka bari sai lokacin aikin na jiya yawan ka inda kana marataya masa ka